barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi yau sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda kuma yake daidai da biyar ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi a gabanin mu shiga karatu akwai dan tsokaci kaɗan da zan yi mana duk da cewa na ji dan uwa da Ibrahim da kina yana magana a kai dangane da abinda ya faru jiya a nan masallaci babu shakka dukkan wani wanda yake nan mai nutsuwa bai ji daɗin abin da ya faru ba abubuwa ne wato alfarma ce ko ce hakoki ne da yawa kake da ba dai ba ba ba akwai haƙƙi na shugaba shugabanni na bangarori biyu shugaba na mulki da shugaba na ilimi akwai haƙƙi na bako akwai haƙƙi na masallaci akwai haƙƙi na wannan wata da shi kansa azumin da muke duk waɗannan haƙoƙi wasu daga cikinmu don ba duka ba wasu daga cikinmu sun shige su wanda kuma ba daidai ba amfanin duk karatun da muke yi da sauran malamai suke yi a ko'ina amfanin shi da a samu kyakkyawar tarbiyya a samu nutsuwa ya zamana komai namu in aka gani zai ba da sha'awa wannan shine babban samara da mutum zai girma daga zuwa shi guraren karatu shi sa babu inda aka fi son a samu nutsuwa irin wurin da ake sauraron karatu majalisin manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi yawa sun zo sun sifanta shi da cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana majalisi yana ba da karatu sahabbai sukan kasance ka anna ala rubuti mutsai kamar tsuntsu ne a kansu wanda tsuntsu yake kan shi ba zai yi wani babban motsi ba ma don gudun kada ya tashi shugaba yana da aiki na shugaba a musulunci musulunci ya ba mu tarbiya ba wai tarbiya ta mutanen yamma ba ta turawa wanda za a iya gaya wa shugaba kowace irin magana za a iya ko irin a mu duk wani musulmi da muka yi sai shugabance mu ko da ko muna ganin a daidai kunmu akwai waɗanda suka fi shi ko ilimi suka fi shi kuɗi ko suka fi shi shekaru ko suka ma fi shi nutsuwa in dai har mun yadda ya zama shugaban mu ko ma ya zama shugaban mu ba da yardan mu ba amma sai ne daga cikin mu to a musulunci wajibi ne mu girma shi wajibi ne mu saurare shi yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa sahabbansa isma'u wa وإن تأمر عليكم عبد حبشي wanda zai كودا ولا زي شغبانشي كباوا نيد يزول لك حبشة كدوبا تنقاوا بالعربي a cikin su ma larabawa ba kowa ya zai dace ba ya jagorance shi ba wanda shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-a'immatu min saboda in ba quraisha ba babu wanda larabawa za su rike dawa to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda za a samu wani bahabashi wanda ya su shugaban ku ku da masa ku da masa dole ya zama ma'asumi ba baya sabon Allah baya kuskure wannan mu a tafiyar mu ta sunna babu wannan a tafiyar wasu kungiyoyi ne kamar kungiyar masu limamai sha biyu su ne suke ganin cewa imam dole zama ma'asumi to amma mu a sunnance wanda yake samun isma shi su ne annabawa wanda duk ba annabi ba to za a iya samun kuskure tattare da shi to ko da shugaba wanda yake dan dan dan naka ne shugaban ka ne musulmi ne ya zalunce ka ya ci maka haƙƙinka annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa yayi kai masa abin da ya fita daga haƙƙinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin hadisi sahihi da ya tabbata cikin sahih bukhari حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يتي من كره من أميره شيئا فليسر من كره من أميره شيئا فليسر wanda ya ga wani abin daga shugabansa na bai ce haƙuri ka ga abin da ba shi ne daidai ba to kai haƙuri wannan idan har ya tabbata cewa shugaban nan naka ya cuce ka kana da hujjoji kana da dalilai ko gaban shari'a zaka iya zaka iya yin nasara ba abinda zaka gina shi akan zato ba ba abinda zaka gina shi akan wala Allah ba ko an ce ko naji ana cewa ko labarin Facebook ko Twitter ko WhatsApp ba irin wannan ba abinda ka tabbatar cewa hakkin ka ne haka cewa ya kai haƙuri ba ce kai hayaniya ba wanda ita ce tarbiyyar da mu musulunci ba kuma ya kamata a ganta a tare da mu a koyi kada ka ga cewa wani shugaba ne da kake da haƙƙi a kanka ka manta cewa shi ba yana da haƙƙi a kanka ka rika tuna naka haƙƙin ba ka tuna nashi Abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana a irin wannan ko da mu za a samu shugaban da zai cinye mana haƙƙi mu mu bai haƙƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa addu al-haqq alladhi alaykum wa sallallahu haqqakum fa addu alladhi alaykum wa sallallahu haqqakum abin haqqakum ku haƙƙin da yake kanku ku sauki ko kuma ku daga hannu ku yi roƙo Allah ka ba mu wani na haka musulunci ya koyar da mu wannan ita ce tarbiyyar da musulunci ya ba mu hakikata ko muna san mu ko ba ma san mu haka take dole a faɗi kuma mu sani idan ka zalunci wani dan kana jin cewa kana da haƙƙi a kanka kuma kana da kamar haƙƙin ka ne ya makale a gunsa ka zalunce shi ka tuhume shi da abin da ba shi ke nan ba to addu'ar da ya yi maka za ta bi ka zalunce shi domin ka tuhume shi da abin da ba shi ya yi maka ba ka bebe shi da abin da ba laifinsa ba to in zai maka mummuna addu'a za ta bi ka kan mu manta ga hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdul Malik ibn Umayr shi kuma daga Jabir ibn Samura yake cewa mutanen Kufa sun kai kukan Sa'ad ibn Abi Waqqas zuwa ga Sayyidina Umar cewa bai iya ma sallah shugaba ne sahabi ne ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna amma aka samu wasu da suke ganin ko sallah da iya an mata albishir da aljanna ba amma sun ce gun sai na umar sun ce inna hu la yuhsinu yusalli ce bai san bai iya sallah ba ma'ana suna nufin za su daina bin shi sallah saboda shi da liman sai na umar ya kira shi ya kira wani saboda a ka'idar shugaba aka kawo maka karan wani to kada ka yi hukunci da abin da kake da su kira wani ka ji ba abin da zai gaya maka ya ce ya umar ya amiral mu'minin ya ce inni la usalli bihim salata rasulillah sallar da na gaban za Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wani irin da nake raka'a hudu in tsawaita rako'in biyu farko in in ji in takaita in takaita bi na ƙarshe sai da umar ya ce za ka zannu bika ya abal ya ta wannan ni da mu shi ne tsammanin da nake maka duk da haka sai da umar ya tsara ya ya ya ya ya zabo ta tawaga yace su je ku su je basra su je kufa su je su tabbaya game da wannan shugaban nasu aji me yake faruwa mai ruwa yake cewa duk masallacin da aka je sai su faɗa alheri a kansa sai da aka je wani masallaci ba ɗaya masallacin banu abu sai wani mutum da ake kiran shi abu sa'ada sai ya tashi sai ya ce ama innakum la tasbununa lillah fa innahu la yaqsimu bis sawiyah ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية yace to tunda dai ku kun zo nan kun hada mu da Allah ba ku da gaskiya to gaskiya zan ga ku gaskiya sai da ku cikin jama'a yace shugaban nan namu baya rabo daidai in an kai masa kara baya adalci sannan baya jagoran mu a fita jihadi saboda ka in mun shi yana gida sa'ad ibn abi waqqas yana zaune wannan mutum ya tashi yana wannan magana sai ta hube shi ta huba uku sa'ad ibn abi waqqas sai ya ce Allahumma in kana kadiban fa a'mi basara wa aqil umra wa arifhu lil fitan yace ya Allah in mutumin nan karya ya mutu sharri ya mutu kazafi ya mutu ka makantar da ganin kuma ka ba shi tsawon rai wasu tsawon rai mara amfani sannan kuma ka jefa shi cikin fitattun Abdul Malik ibn shi ne mai ba da mai ruwaito hadisin daga Jabir yace ni na ga wannan tsoho da ido na daga bayan addu'ar ka na gan shi ya makance yana bin ɗan mata kororo kororo sannan a wata ruwaya kari da sahihai a cikin addu'a da yake yace wa wa ajil fakra ka gaggauto da talauci yace sannan a wannan ruwaya da take cewa da lokacin da wanda ya fice lalle da ya fito ya addabi mutane yace ya shiga cikin wannan fitilar kuma karshe a cikin wannan fitilar aka kashe shi so kaga ashe ko shugaba ne da kake jin kana da haƙƙi a kansa sakka tome shi da abin da ba maka in wani labari kaji in ma mai kaji tsaya ka bincika so kaga ta wannan bangaren ba a yi daidai ba bangare na biyu akwai hakkin bako ko ba shugaba bane inda yazo maka bako to ka ba shi ya taso ya zo inda kake ba kiran ka ya kaje inda kake ba tara ku yayi ba bare ka ce ku ka kirawo a shi ya taso ya zo yana da haƙƙi a kanka wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrib dhayfa haka ne shi ba girma ba wani abu ne babba a musulunci ka duba daga cikin irin abin da na Khadija ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da shi akan Allah ba zai da shi ba ce kana daukar nauyin wanda suke ba su da shi kana taimaka marayu kana taimaka lokacin da wata musiba ta tafa ta faru sannan kana ce kana girmama babu shi to wallahi lan ya sallahu abada kana da wadannan halaye guda uku ko guda uku Allah ba zai taba tozarta ka ashe ku ga girmama wani abu ne babba to kaga wannan shi ma hakki bayan ga wannan akwai hakkin masallaci akwai hakkin azumi النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة حديث ليس صحيح هنا في صحيحين حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط ولا يسخط فإن سابه أحد أو شاتبه فليقل انتصارا annabi ya ce idan ranar azumin ta yau kada ya yi matsa kada ya yi fasikanci kada ya yi hayaniya kada ya yi hayaniya kana azumi an hana ka ka zama mai hayaniya abinda wasu suka yi hayaniya ce zai dawo da wani haƙƙi da kake zaton naka ne a rike maka wani ba zai dawo da shi ba annabi ya ce kada ka yi hayaniya ko da wani zai buɗe baki ya zage ka ya laife ka da faɗa ka ce azumi nake haka take shi ko zai zage ka Bari wanda ba kwanka ne bai zage ka ba bai ɓace ka ba girma ma kai ba baya ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi yana cikin kusa da shi ba النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم وهيشات الأسواق وإياكم وهيشات الأسواق لا هنا كد حيانية انتشع حيانية انتشع فكاوت مثلاتي خير نساء الأرض هيشة شين السياح ورفع الصوت فشيك دوبا جد شرهن لفكي سوف دوبا haishan alhaji shi ne ka da murya ka riƙa hayaniya nabi ce na hana ku ku daina yin wannan wannan wani abu ne da a kasuwa za a ji shi ba a masallaci ba to ko ba komai duk mutumin da zai zo nan a matsayin bako na shugabannin wannan guri malamanku da shugabanninku ya zo nan su karɓe shi su kaddamar muku da shi to ya kamata ko ba kwa san shi ku mukunta su ku mutunta su ku mutunta ko ba kwa san su ku mutunta sai ko da zai zo yi wata magana da ba sai muku da haƙi ba a ka'idar musulunci ku mutunta su kan ku wani abin da ke sabawa abin da kuke saboda haka ya kamata abin da muke karanta ya shiga ya shiga zuciyar ya shiga ya zama a aikace wanda yake halartar wuraren da ake karatu suka ake faɗar Allah ya ce annabi ya ce ake karanta ayoyin Allah ake bayanin ya kamata ya sha bambam da wani wanda yake garari a titi ya kamata ya sha bambam a ganshi, shi a ga sima a ga a ga dan a ga dabi'a da nutsuwa ta ɗalibin ilimi ta mai sauraron karatu a tare da shi sannan mu rike wata ƙa'ida guda ɗaya da annabi sallallahu ya gaya wa na Aisha lokacin da Yahudawa suka zo gida a sallallahu alaihi da suka zo yi masa sallama sai suka ce assalamu alaikum sun haka suke wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah Allah ke in suka zo wajen ka sai su rika gaishe ka da abin da ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba assalamu alaikum ma'ana halaka da mutuwa da bala'i da fata kanka shine kalmar da suka gaya masa annabi ya ci su amma bakin sa ne bai tashi da hayaniya ba yahuda ne ba ba shugabanninsa ba ba musulmi yan uwansa ba amma gidansa suka suka ce assalamu alai ya muhammad sai ya ce wa alaikum ya abin da yake kenan wa alaikum kuma haka Aisha ta ce wa alaikum la'natu wa wa wa shiga zagin النبي تبع جيتي ميها كميها كأيش يا رسول الله ما كجاء بنا تكشيمة أحضاره يشي سوبتي جميع ما أمن بكشيمة تشين إيكي جاء متى إن الله يعطي الرزق ما لا يعطي بالعلم الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع في شيء إلا شانه shi Allah yana bayarwa ta hanyar bi da lalama ta hanyar bi da saukin kai abinda ta hanyar karfi ba za ta same shi yace kuma kowane abu ne wanda yake akwai sauki a cikinsa da saukin kai sai kaga abin ya baka sha'awa shi duk abin da kuma aka cire saukin kai aka sa tsauri da tsaurarawa to sai kaga abin ya lalace wannan ka'ida ce ba da mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addabi duniya da wannan ne da wannan ne ya ci galaba akan abokan gaban saukin kai ya kamata mu rika samun tarbiyya har kullum mu rika mu zama daban mu zama daban kuma duk abin da muke so mu ga mun shimma ta wannan ta wannan hanyar tarbiya din za mu shimma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya cimma duk abin da ya cimma wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wal tazkiyah koyar da su alqur'ani da sunna kuma ya ba su tarbiya da waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama duniya aka zo aka shiga asirin Allah afwaja kungiya kungiya ina fatan irin wannan kada ya tashi mai mai zuwa ba a nan ba ko ina kullum mukan ɗauki darussa daga kurakuran mu Qur'ani yayi ta sauka wasu lokuta akan kurakuran wasu in wani yayi kuskure ta Qur'ani ya sauka sai a gyara kuskure to daga nan kuma za a sake shi wasu sai su samu darasi saboda hatta kurakuran mu ba sa tafiya a banza mukan more su mu fa'idance su ta hanyar da za mu gyara wasu abubuwan da muka yi da kurakurai mu samu wasu darussa daga ciki Allah ya sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة له yana ba mu labarin waɗannan mutane guda biyu mumini da kafiri mumini talaka amma mai tsoron Allah mai godiya da himomin Allah ta'ala da kuma kafiri wanda Allah ta'ala ya ba shi ni'imar duniya maimakon ya gode wa Allah ya yi biyayya ga Allah ta'ala ya taimaka wa mabukaci sai ya zama wannan dukiya ta mayar da shi mai girman kai mai mutunci mai wulakanta wanda yake talaka wanda Allah ta'ala bai ba shi dukiyar ba Allah ta'ala ya ce wa uhita bi sabarihi sai aka halakar da ƴaƴan itatuwansa ko ma dukiyarsa gaba ɗaya فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها yawa ya gari yana kama hannayensa irin yadda mai nadama yake yi yayin da ya ga wani abin da baya tsammani ga shi ya faru gare shi ga irin asarar da ya tafka ya duba ya ga irin kuɗin da ya kashe wajen wannan noman nashi wajen wannan gona kan waɗannan gonakin nashi amma yau ga shi a ɗan kankanin lokaci kawaye gari kawo ya tsira ala ta rufta ta rushe ta zubo a kan wato jirkokinta da muka ce wannan sifa ce ta zubowar jirkokin da ake wato rumfunan da ake da ilimi a kansa wanda yake nuna maka komai da yake cikin ta ya tafi ya lalace hatta jirkokin da aka kafa domin a yi wa ilimi rumfa shi ma wata jirkokin duk sun zube kasa saura ka ran san ilimin duk sun zubo a kasa sun kuma lalace amfanin gonar ya tafi ya duba abin da ya kashe ya rika nadama wa ya kulu ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada yana cewa ya kai tona ina ma ban hada kowa da Allah ba yana nadama lokacin da nadama ba za ka amfane shi ba Allah ta'ala ce wa ba ka man kana lahu لم تكن ولم تكن ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله باجل وتجمع وجزاء سي الله با yana zuciya da cewa shi yana da jama'a wannan abokin nashi ba shi da kowa saboda ba da komai ba zai ba wa kowa komai ba dan an ba shi da kowa to shi yana da jama'a aktaru aktaru min kamalan wa azu nafara to ina jama'ar take yanzu dan ba ta zo ta taimaka masa ba Allah ce ba ya da wata jama'a da za ta taimake shi wa ma kana muntasira shi ba ko ba zai iya taimakon kansa ba da duk abin da Allah ya hore masa da dukiya ba zai iya kare wa kansa wannan azabar da wannan bala'i da ya zo daga sama ba kamar yadda Allah ta'ala ya wa ya wa lokacin da ya halaka shi ke faka safna bihi wa bidarihi al-ardh وما كان له فئة من فئة يسرونه من دون الله وما كان من المستكبرين Allah ta'ala ya ce sai muka kifar da muka nutsar da shi a cikin ƙasa da shi da gidansa da yake takama da shi Allah ce ya rasa waɗanda za su fito su taimaka mishi ba Allah ba kuma shi baya daga cikin waɗanda za su iya taimaka wa kansu hunalikal walayatu lillahi alhaq to a can ko a irin wannan matsayi a irin wannan lokaci alwalayatu lillah jibinta ta Allah ce alhaq wanda yake shine ubangiji shine sarkin gaskiya shine sarki na gaskiya huwa khairu thawaban shine biyayya da ibada lada wa khairu uquba kuma shine biyayya da sanya kikkawan kashi wato a cikin irin wannan lokaci da Allah ta'ala yake saukar da hukumarsa ga wanda yayi dagawa ya fifita rayuwar duniya a lokacin da Allah ta'ala kuma yake saukar da karamarsa da mutuntawarsa ga wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai ya gode wa Allah to a lokacin da yake bayyana ya fito zahiri ya fito kururu cewa alwalayatu lillahi alhaq taimako taimako na Allah ne shine sarki na gaskiya babu wani wanda zai iya taimakon ka shi zai taimaki mumini wanda yake mai tsoron Allah ya jibinci al'amarinsa ya kare shi daga dukkan wani sharri wanda kuma bai yi imani ba to ba zai samu wanda zai taimaka masa ba ba zai samu mai jibincinsa ba kuma yayi asarar duniyarsa da lahirarsa yayi asarar sakamakonsa na duniya ya kuma yi asarar sakamakonsa da lahira wannan alwalaya kalmar alwalaya an karanta ta da alwalaya bi fatil waw alwalaya kamar yadda yake anan ma'ana an-nusra an-nusratu nasara ba da nasara da Allah shi ta Allah ne shi kadai shi yake ba da nasara shi yasa yake walam takul lahu fi al-dunya sururuhu ba shi da wani wanda zai ba shi nasara don haka Allah ta'ala shi yake ba da nasara shi yake taimakon masoyansa waliyansa mu'minai ya ba su nasara akan abokan gaban su kafirai saboda haka ubangiji ta'ala ya gaskata maganar shi wancan bawan Allah mu'mini talaka da yace fa ata rabbi an yufiya li khairin min jannatika wa yursil alaiha husbanan min as-sama'i fa tusbiha sayyidan talaka amma ni ko fatan ubangiji na fata ubangiji na ya bani fiye da da wannan gonar taka sannan ita kuma gonarka ya aiko mata da wani bala'i daga sama fa tusbiha sa'idan zalaka da waye gari kasa dandamali sannan kuma zalakan mai santi wato Allah ta'ala ya sauko da mamakon ruwa da zai yaye na abin da yake kanta ya tafi da shi da waye gari babu wanda tabo da santi babu komai a ciki sannan wannan kalmar alwalaya a wata kirar an karanta ta da alwilaya bi kasri alwawi kasar wawu tana nufin asultan tana nufin mulki hunalika a irin wannan yanayi a irin wannan lokaci mulki na Allah ne shi kadai wato kowa zai tabbatar da cewa mulki na Allah ne shi kadai shi ke da iko shi sa wannan mai gona guda biyu da ya ga irin abin da ya faru to a lokacin ya saduda ya ce ya laita ni la mushrik bi rabbi ahada ya kai tona ina ma ban haɗa kowa da ubangiji ba a lokacin dole ya faɗi wannan kalmar babu yadda ya iya saboda me saboda ya ga aya ya ga ikon Allah karara ba shi da wata kalmar da zai faɗa sama da haka kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari dangane da kafirai balan ma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen yayin da suka ga azabar Allah suka ganta karau karar ta bayyana suka ganta a fili sai suka ce amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi kadai kuma mun wa abin da muke hada Allah da shi to amma irin wannan lokaci an makaro ya kamata a ce tun wuri ga ayar Allah kai imani da ita ba sai abubuwa sun zama sun dame ba kamar yadda fir'auna yayi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kuntu min al-muslimin Allah ta'ala yace har sai da wato yaji shi ya nufi ya tilbi a cikin ruwa akhadahu al-gharq ya tintaye a cikin ruwa kala sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila da yi imani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda banu isra'ila suka yi imani da shi kuma imanin yana cikin masu saluda da bika wuya Allah ya ce al'ada yanzu kuma yanzu kuma wa kad ataita bayan ka gama kaso fararka ka gama saban Allah kuma yanzu da ka ji mutuwa gadangadan sannan ka ce ka ce ka yi imani da can kai saban Allah wa kunta bil musu ka tabbata cikin mabarnata to irin wannan imani ba imani ne da zai amfani da shi ba ko kuma wannan hunalika ya zama ana ishara zuwa ga lahira wato wilayar ubangiji jibintar ubangiji a lahira ko kuma shugabancin ubangiji a lahira yana bayyana wanda ma a nan duniya yake ganin kamar shi ma ya isa to ranar da aka je lahira zai tabbata cewa Allah zai tabbata da cewa Allah ta'ala shi ke da mulki liman mulku yau lillahi wahid qahar Allah ta'ala shi kadai ke da mulki al-mulku yawma idrin al-haqq lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira Allah ce a mulki a wannan ranar da Allah yake shi kadai saboda ka babu wani wanda zai yi kuciya da mulkin ta hunalika zaman ana nufin lattan lahira aka ce a can ma za a ƙara tabbatar da wannan daga cikin masu ƙurra'u da alƙur'ani a kowane da suka karanta kalmar alhaq da jarra wato da wanda in ta kasa yadda yake a nan da hunalika alwalayatu lillahi alhaqi sai zama alhaqi din nan sifa ce ta Allah ta'ala zama sifa ce ta Allah wato shine tabbataccen sarki shine sarki na gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq Allah ta'ala shine gaskiya thumma rusul ila Allah mawlahum al-haqq sauraka ubangiji ta'ala shine sarki na gaskiya shine na gaskiya duk abin da suke wa ƙarya ne duk abin da zaka riki ƙarya ka riki matakar ba Allah ba akwai da suka karanta ah, هنالك هنالك الولاية لله الحق ده رفعة wanda suka karanta shi da rufa sai zamana sifa ce ta ta wannan shugabanci al-mulku yawma idhin al-haqq da Allah ya al-mulku yawma idhin al-haqq lir-rahman saboda haka ya zama sifa ta al-walaya mulkin ya zama tabbatacce ne shugabanci tabbatacce ne na Allah ta'ala babu wani wanda yake da shugabanci cikakke kamar shi. a cikin wannan kissa akwai darussa na farko i'tibaru bi halin ladhi an'ama Allahu alayhi ni'amal dunyawiyya a dauki izina da wa'azi ga mutumin da Allah ta'ala ya ni'imta shi da ni'imomi na duniya amma waɗannan ni'imomin na duniya sai suka shagaltar da shi ya manta da lahirarsa suka sa masa ɗagawa ya rika sabon Allah to a kula da cewa duk wanda yake da irin wannan yanayi karshen al'amarinsa lalacewa kuma wannan ni'imar da yake ciki ta ɗan lokaci kaɗan ce idan ta wuce kuma zai shiga cikin kunci da rashi mai tsawo kun bai yi abu ma kunci har abada matukar ba ba imani da Allah sannan mu sani cewa bawa idan abu ya bashi sha'awa ya birge shi to abin da ya yi shi ne abin da ya kamata ya yi ko yau ya wajaba ma ya yi shi ne bai da al'amarin wannan al'amari da Allah ta'ala dukiyarsa ce ko ‘ya'yansa ne ko ma mene ne na kima da Allah ta'ala zai bashi shi ma sha Allah la quwwata illa billah shi ma sha Allah abinda Allah ya so shi yake wakana la quwwata illa billah babu wani karfi da nake da shi sai tare da Allah in Allah ya bada to ba da wani karfi ba da wata dabara saboda haka ya zama mai godiya ga Allah ta'ala wannan zai tabbatar masa da ni'imar da yake zai sa abin da yake da shi na lafiya ko na dukiya ko ni'imar karkarauta ko ba shi irin ni'ima ce in dai zai dauka daga Allah take kuma yau Allah ta'ala godiya a kanta to wanda zai iya sawa a ya dore shi yasa ya ce daura inda kalta jannata ka kunta ma sha Allah la quwwata illa billah haka ya kamata ka faɗa ka ce ba sha Allah saboda ka ko ne da Allah ta'ala ya baka ka rika tunawo tunato da Allah ta'ala kana fassar wannan kalma hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da sanadi wanda yake hasan ne daga Abi Bakr daga Amr ibn Maimun yake cewa Abu Huraira yana cewa annabin Allah ya ce mun sallallahu alaihi wa sallam yace ya aba huraira adulluka ala kanzin min kunuzil janna in nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna abu huraira yace na'am na'am kwarai da gaske kwarai a nuna mu Bida ka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ce gare ka ya rasul fansa ne gare ka ya rasulullah sai ce an taqula la quwwata illa billah shekarar da faɗar wannan la quwwata illa billah ce wannan kanzun ne min kunuzul janna kanzun ne min kunuzul janna taska ce daga cikin taskokin aljanna a ruwayar akwai kalmar tahta al-arshi amma bata inganta ba Abu ya ce wa ahsabu annahu qala fa inna Allah yaqulu aslama 'abdi wa istaslama Abu Bakr yace kuma ina tsammanin Abu Hurairah ya kara mana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yace domin in ka faɗi haka Allah ta'ala zai ce aslama 'abdi wa istaslama bawa na ya bi kauya ya saduda ya bi kauya ya saduda al'amr yake cewa sai da cewa abu huraira la haula wala quwwata illa billah tunda a cikin ruwayar sai masa yayi an ta taqula la quwwata illa billah sai amr ibnu ya nuna cewa abu huraira ko cewa zai yi la haula wala quwwata illa billah sai ya ce la innaha fi suratul kahfi wannan kalmar da take cikin suratul kafi ولولا إذ دخلت جنتك قلت لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا نكي saboda haka abin da dukkan gani ya ba ka sha'awa ce ma sha Allah! la quwwata illa gini ake maka kashe ka kaga gini ya dau harama yayi kyau yayi kyau ba aikata su ce ce ma sha Allah la quwwata illa billah to zai zai zai haka aiki zai ci gaba mota ce ka bayar da ori a kama ka ka ganta yadda kake so gire to kakka ita turawa bawu a na dan boko da makon ya faɗa Allah wasu ce wau. wai yayi mamaki to ba haka musulunci ya koya maka ba sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah ko ne ko menene ya zo maka da ni'ima ya baka sha'awa to ka faɗi wannan Babu Ahmad ya fita hadisi a cikin musnadin sa daga Abu Ayyub al-Ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daren da aka yi Isra'i da shi ya wuce ta wajen Annabi Ibrahim alaihi salam yace da shi sai Annabi Ibrahim yace da shi man ma'aka ya Jibril tare da wa kuke tafiya jibril jibril ya ce haza muhammad shi wannan annabi muhammad annabi ibrahim ya ce mur ummataka falyuksiru qiratan janna fa inna turbataha tahur wa ardaha wasi'a ka umarci al'ummarka su yawaita da shan aljanna domin kasar turbayar aljanna mai tsarki ce kuma kasar ta mai yalwa ce saboda haka ka gaya wa al'umma ka yi ta da shi a gidajensu na aljanna annabi ya tambaye shi cewa ma mirasul janna menene kuma da shan aljanna ma'ana da me zamu yi da bayan zamu yi da shi a aljanna Ya ce. ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wannan da shi ne da shi ne a gidan aljanna saboda ka duk mutumin da ya faɗa haka to yayi wani da shi ne a gidan aljanna za ka faɗa ka dasa ka kuma faɗa ka dasa ka kuma faɗa ka dasa saboda ka iya faɗan ka iya da shakka ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-muqaddam da abdu ibnu hubayb a cikin musnad dinsa da tabarani a cikin al-mawjam al-kabir cikin jawar salsala sai wato hadisi daga al-muttalib ibnu abdullah ibn hanbal daga amir ibn sa'd ibn abi waqqas yake cewa na gamu da abu ayyub ya ce na gamu da abu ayyub al-ansari sai ya ce da shi sai ya ce da ni ala amuruka bima amarani bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashe ba na umarce ka ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ni da shi yace kwarai a umarce yace aksir min qawli la ilaha illallah aksir min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah ka yawaita fadar la haula wala quwwata illa billah fa innaha domin wannan magana wannan fadar tana daga cikin taska daga cikin taskokin aljanna haka da imam tabarani ya fitar da hadisi ingantacce a cikin al-mu'jam al-kabir daga abdullahi da umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aksiru min qiratil janna wancan wato shawara ko nasiha da babansa Ibrahim alaihi salam ya bashi lokacin da Isra'i ita ce ya sanar da sahabbai da ya karbo sai zo ya samu ta sahabbai ya ce da su aksiru min girasin janna ku yawaita da shan gidan aljanna fa innahu asbun ba'uha ruwan gidan aljanna mai daɗi ne tayyibun turabuha turbayar da mai kyau ce fa aksiru min girasiha dan haka ku yawaita ku yawaita wato dashanta Allah ta'ala ya halicci wuta ya halicci aljanna iya iya tanade iya tanade Allah ta'ala ya ya wuta bin aljanna ya tanade ka wuta lil muttaqin ita ba wuta ya tanade ka wuta lil kafirin duk an tanade to amma ita aljanna bayan an maka tanadi kai dan uwa mu'mini bayan Allah ya maka tanadin ta ya ce wannan aljannar ta alarma ce wannan ta ce to tana nan a tashi shi kuma a nan zai ta haɓaka ta ba wai tana nan an gama ta ta tsaya a tsaye kak ba a shi kuma da aikinsa yana ta haɓaka kata yana ta da shi yana ta abubuwan da za a yi ta gina masa wasu manya-manyan gine-gine kuma a ciki saboda ka kowanne daga cikin mu insha Allah aljanna tana nan illa iya ka kawai ya ci gaba da dashi ya ci gaba da dashi ya ci gaba da yin abubuwan da za a gina masa kusur manya-manyan gidaje ana ƙara raya masa ita shi yasa wani aka je sai su wannan tafi ta wannan wannan tafi ta wannan gwargwadon kuma iya abin da yayi na aiki a da duniya suka ce wa ma jiratuha menene da shan ya rasulullah قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله wannan sabon da ma sha Allah la quwwata illa billah da shi ne a gidan aljanna kayan marmari ne daban-daban kake da tawa hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fita sabon da duka da aka hau tudu ko aka hau kwari to za su rika kabbara suna kabbara suna kabbara suna daga miliya sallallahu alaihi wasallam yace irfa'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban kama tad'una illa man tad'una sami'un basir wa huwa qaribun minkum ku dan sauta wa kanku ku daina daga miliya wanda kuke kira ba kurma bane ba bebe bane mai ji ne mai gani kuma kusa yake da ku yace sai abu musa al-ashari ce sai ya dawo sai ya ganta a gefe guda sai ya ya aba musa ya aba musa al-ashari ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna ya zo ya samu abu musa al-ashari yana cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah sai ya aba musa bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba ce bana ya rasulullahi kwarai ina so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to la haula wala quwwata illa billah ka faɗi wannan kalma saboda haka wannan kalma ce babba shi yasa wannan mumini ya jawo hankalin abokinsa da ya rika faɗar da iya shiga gonarsa maimakon ya rika tanƙaho yana takama yana nuna masa kayan amfanin gona yana nuna kaga wancan daga kansa wancan daga daga jamus aka so su kaga wadancan daga ana zama da wancan jumura din daga gani daga brazil take wancan kuma ba wannan za ka yi ba ba wannan ya kamata ka yi ba ce masha Allah la quwwata illa billah ba ka dinga tinkaho da abin da ka samu ba sannan a cikin wannan kisa akwai al-irshad ila al-irshad ila al-tasaddi ta dunya wa shahawati bima inda Allah min khair idan ka ga wani fantararre can Allah ta'ala ya bashi duniya ya bashi ni'ima ta duniya yana ta fantamawa to kai ka ɗebe wa kanka cewa ka cire wa kanka damuwa da cewa akwai abin da yake gurin Allah ya fi wannan ka rika karantar da kanka wannan ka rika sawa zuciyarka wannan shi sa wannan bawan Allah ke in tarani ana aqalla min kamalan wa walada fa azara bi an yutiri khairan min jannati saboda ka kai ka je ka ji dadin wanda dan dadi ne dan kankan sannan wannan kissa tana nuna cewa dukiya da yaya idan ba su taimaka wa mutum yayi wa Allah da'a ba to za su amfani shi komai a gurin Allah ba ba za su amfani shi komai a gurin Allah sannan a cikin wannan har ila yau za mu ga akwai halaccin addu'a fi talafi man kana maluhu sababa tughyanihi wa kufrihi wa khusranihi addu'a da Allah ya lalata dukiyar wanda dukiyarsa ta zama dalilin matarsa da tabewarsa da kaucewar ta hanya wato ya bace ya tabe ya kauce hanya saboda dukiya sai addu'a Allah ya raba shi da dukiyarsa ko ya ya ya ya hankali idan wani mulki ne wani mukami ne yake da shi wannan mukamin da shi za a masa girman kai da wulakanta mutane da yi wa Allah ta'ala rashin abin rashin kunya to sai a yi addu'a Allah ya raba shi da zuci ko ya zuci ya hankali shi ya sa wannan bawan Allah ya yi addu'a Ba a tara bi an yi da khairar min jannati ka wani sila a yawon da sama kuma Allah ya ji addu'a sa sai ga shi daga baya zo yana ya laita ne lam ushrik bi rabbi ahada sannan kuma a cikin wannan kissa akwai nuna cewa al-wilaya ولاية الله وعدمها عندما تتضح تتضح نتيجة نتيجتها تزنجر الغراب والغبار وحق الجزاء وتنكر الله لنترك على من ينكر كارد واتكي yayin da al'amari ya zo ƙarshe a farko ba lalle a gane cewa nasarar Allah tare da wani ba sai an zo ƙarshe lalle za a gane cewa ashe nasarar Allah tana tare da wani su waɗannan mutane guda biyu da farko ana shi wannan yana ganin an ba shi a can ma za a ci da shi ko na shi ma sai ya fi yawa shi ko wannan yana ganin ya yi asara bai samu komai ba ya yi zuwan banza duniya ba abin da ya tsina na na tara duniya to bai fahimci cewa shi ne bai tsina da komai ba sai da wannan musulmi ta auka masa shi da Allah ta'ala ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq a irin wannan guri ne ake tabbatar da cewa nazara ta tabbata da Allah shi kadai kuma shi yake bayar da ita ga wanda Allahu waliyul ladina amanu saboda ka Allah ta'ala shi ne majibincin waɗanda suka yi imani zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirin la maula lahum Allah shi ne majibincin waɗanda suka yi imani zaka shi yake ba su nasara shi yake ba su ta'ayi ana kuma gane wannan daga karshe shi yasa ce huwa khairus thawaban wa khairul uqba shine biyayyen mai bada lada shine kuma biyayyen mai sanya ayi kyakkyawan karshe Allah ta'ala ya samu da shi وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah ta'ala ce wasrif lahum masal al-hayat ad-dunya kuma ka buga musu misali to kai musu misali na rayuwar duniya kama in anzalnahu kamar ruwa ne da muka saukar da shi minas sama'i daga sama fa ikhtalafa bihi nabatul ard tsirran kasa suka jam suka garwaya da shi fa asbaha hashiman sai ya waye gari al-shiki a ratattake da ruhul riya iska tana daidaita shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ta'ala da iko ne a bisa dukkan komai wato ubangiji ta'ala sai ya ci gaba da ba su misali su wadancan waɗanda suke ganin a kori talakawa daga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam su su zauna saboda me saboda Allah ya ba su ni'ima ya ba su ya ba su wadata ya ba su dukiya ya ba su ya ba su mulki to annabi sallallahu alaihi wasallam bai kori waɗannan su su ya kamata a shigo da su gaba to bayan an ba da wancan misali na wancan da Allah ba shi ni'ima ni'imar ta shi ba ta zama ba ta taimaka masa ya fahimci Allah ba ga shi karshen sa yadda ya kasance sai Allah ce to ga misalin duniya din yadda take gaba ɗaya duniya din ga yadda take kamar ruwa da aka saukar da shi daga sama ya gaure da ƙasa ƙasa ainihin ta ta tsotse shi tsirar da aka ƴaƴan abin nan iri da aka zuba a ciki suka gaure da kasar da ruwan suka fitar da abin da yake na ƴaƴan itatuwa ne ko abin nan shuke-shuke ne waɗanda suka yi na suka yi kore suka bada sha'awa lokaci daya Allah ta'ala ya ga damar sai aiko da wata annoba sai ka ga sun bushe sun kekashe iska tana kwasa su da can suna ka sha'awa yanzu kuma yanzu ga nan sun zama busassu su ba su da kuma wani amfani to haka rayuwar duniya take da daukar ido amma kuma nan da nan ne za a nemi taron ubangiji ta ala ya ba su wannan misali domin ya jawo hankalin su zuwa ga cewa ita duniya da abin da yake cikin ta ba shine mizani a gurin Allah imanin da yake cikin zuciyar mu'mini shine mizani a gurin Allah saboda haka kar su dauka cewa suna da wani matsayi a gurin Allah dan kawai sun samu wata nima a duniya a'a abinda Allah ta'ala zai ba in sun yi imani ya ba abinda suke ciki waɗannan da Allah ta'ala ya sanya imani a zuciyarsu sun fi su a gurin Allah ta'ala Allah ta'ala ka samu dace lokaci yayi za mu fara a nan insha Allah za mu yi bayanin wannan aya abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh